أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسي نتري شكرا دري أتشين كراتمنا ألفية الحديث هنا تشين باب آداب المحدث يو أشرين ده هدو الربيع الأول هجرة دبودة دري هدو ده أربعين ده أكو wadda ta yi daidai da 31 da watan goma shekara ta 2021 za mu tashi baiti na 553 na'am الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم وبعد يقول المسلم رحمه الله ولا تهجد قائما أو منكجع أو في الطريق أو على هال شنع وابتسم المجلس كالتسليم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء وليكن مقبلا عليهم معا نعم وركب الحديث وعقيد آه، قال متأعنا نعم ya ce wala hadis ƙa'iman kada ka yi riwayar hadisi ƙa'iman kana halin kasancewarka kana tsaye aw mutaji ko kuma kana a kishin gide aw fi ko kuma ka yi riwayar hadisi alhali kana tafa a kan hanya au ala halin shani' ko a wani hali shani' wato a ai ƙabi mummuna daga shanu'a idan ƙabuha waftati hil majalisa kattatmini bilhamdi wasfalati wattaslimi ah, kuma ka buɗe majlisi bilhamdi da yin yabo godiya ga Allah wasalati wataslimi da kuma salati da sallama a tattatmimi kamar yadda za ka yi ma wajen attatmim wajen rufewar majalisi din wato da godiya da sallama a shi ma haka za ka wato ka bude da yabo da salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi kamar yadda kuma za ka rufe da shi ba ba'da qira'atin li ayyin wa du'a li'ayin ba'da qira'atin li'ayin wa du'a ba'da qira'atin halin kasancewar wannan ya zamanto bayan ƙira'a da ayoyi na Alƙur'ani wa du'a da kuma addu'a wadda su dace da halin wal yaku muqbilan alaihimu ma'a kuma ya zamanto muqbilan yana mai fuskantar alƙibla. alaihimu yana fuskantar su a su masu karatu wato dukkaninsu yana fuskantar su a tare wato gabaki ɗayansu ko kuma da ɗaliban ko kuma yana kallon ƙibla kuma yana kallon ɗaliban wato ya zamanto majalisin shi yana kallon ƙibla su kuma sun ba mu ƙibla baya eh. وليكن مقبلا عليهم مع أي مجتمعين في مكان واحد شنا eh shi wannan sharih ne ya kawo walyaku muqbilan ma ma'a zahirinsa kenan ya fuskanci yan majalisin ba mai fuskanci ya kawo maganar istiqbal al-qibla ba wannan sharih ne ya kawo na'am na'am eh a'a wato kafin a yi a samu wani mai kyakkyawan sauti ya yi tilawa ana ji eh, a buɗe eh, a buɗe da tilawa shi ne za a gan an ɗauka irin in za a yi muhazara an za a yi lecture sai a kira wani ya zo ya buɗe taro da addu'a a ya buɗe taro da tilawa alkur'ani sannan kuma a samu addu'a waɗansu na cewa wai bida'a ne wannan addu'a <laughs> yin addu'a in za a buɗe majalisi ba wai tafsirin bi da'a to amma har ga malaman hadisi ga abin da suka ce <laughs> a za mu ga mustanadin su za mu ga mustanadin su ko su din ma ai wa ilmu na mu'allakun bido ba <laughs> rigima ko na'am wala tuhaddith hada kaunika qa'iman kada ka yi riwayar hadisin halin kasancewarka kana miƙe kana tsaye au mutsaje ko kuma kana kishingide eh, wato ya yi wakafi a bisa lugar rabi'a wanda suke wakafi a kan bai ce au mutsaji'an ba tunda kaga ai hali ne amma sai ya waƙafi a kan ayin ɗin eh, aumutaji ne kuma ya ce aumutaji a in ya ce aumutaji a baitin zai kare a a luga ce lugatu rabi'a eh ga shi da shi da ya ce wannan lokacin rabi'a eh. ya kaga ya ce wukifa alaihi bisukuni ala lugati rabi'a ay fi hali tijaika ifti'alun min ad-duju wa huwa wad'u al-janbi 'ala al-ard shine kishin gida na'am aw hala kaunika fi asna'i tariq ko kuma halin kasancewarka a tsakiyar hanya ko da ku a zauna kake akan hanya ko kasancewarka a hali wanda yake shani' mummuna na'am shanua kakaruma fa huwa shani' wa shani'un ah lughani shani'un wa shani'un to misalin su shine halin yunwa ko cika ciki masu wuce iyaka kana kana ruwa hadisi kana gyatsa yana nishi ko kuma ya ta gyata a bai dace ba da makamancinsu daga abin da yake bata ɗabi'arka hmm. maliku ya kasance yana kin a yayi riwayar hadisi a hanya ko kuma yana tsaye ko kuma yana cikin gaggawa yana cewa ni ina so wato rinka kokarin fahimtar abin da nake zantawa da shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wata ran ya zo ya ga jama'a sun taru sai ce menene wannan suka ce wani malami ne yake riwayar hadisi sai ya wuce aka ce a ba za ka je ka ka yi tasmi'i daga wajensa ba ya ce ba haka ake daukan ilimi ba <laughs> ya ke tare ya bashi akan hanya akan hanya <laughs> hmm. yawa ka gani wakila lahu lima lam taktub an amri bin dinar qal ya ce an ce mata me yasa baka riwaya daga Amru bin dinar ba kun san malik yana riwaya daga abdullahi bin dinar amma banda amr yace ataituhu wan nasu yaktubuna anhu qiyama nazo masa mutane suna yin rubutun hadisi daga wajen su a tsaye fa ajlaltu haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an aktubahu wa ana qa'im sai na dauka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na rubuta shi alhali ina tsaye to akwai kuma wani nassin a cikin kitabul jami na ibn na ibn na ganshi shi tun kafin tafiya ta madina na ga nassin shine wannan wannan ya zo ya ga mutum an kewaye mutum ana ta abin nan ɗinsa amma na rawaito shi ne bil ma'ana amma na ji yana cikin annawajir wazi a da bakum na'am ba amur bane ba amur bane eh wani ne daban hmm. a cikin kitabul jami na annawadir wa ziyadat na mu ci gaba in na samo shi na karanta muku shi an tambayi a sa'id ibn al-musayyib akan wani hadisi alhali yana kwance a cikin rashin lafiyarsa sai ya zauna ya yi zantar da hadisin sai aka ce masa suka ce masa na so a ce da baka ɗaukan makanka wannan wahalar ba eh, motsawa eh. sai ya ce كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مبتدئ ناكي ني رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على هالي إنك شنجري وسئل ابن المبارك أنت بي عبد الله بن المبارك عن حديث أكن وانا حديثي وهو يمشي الحالي ينا تفي فقال سيشي ليس هذا من توقير العلم وانا بايا دقا تكين جرم ما إلمي sannan ya kai malamin hadisi ka buɗe majalisinka ai majalisun riwayar hadisi kamar cika ma majalisin gare cikawa ga majalisun wato shine rufewar majalisin da yin ta wannan karinsa ne bil basmalati da yin basmala da kuma walhamdulillahi wato yin godiya ga Allah azza wa jalla to me dalilin amma me dalilin basmala din tunda a wata riwayar bilhamdi la yabta tawzihi bilhamd eh, to amma dai a a hutubatul haja ai babu bismillah a cikin ta. ko eh na'am na me na basmala ba hadisin basmala bai inganta ba kullu amri zibalin ba hmm. a gaskiya fa wato musamman ma yanzu hamdala din dai ita ce ta zo don ita ce ta karatun kuma kuma nan nan camera <laughs> camera menene camera din an ramba eh eh eh. Eh. Oh. <laughs> eh to wannan amma dai a sunna shine hudbatul haja watakila malami na dan uwana ya manta ni? to za a za a jawo hankalinsa kasan kasan muna magana shi yake cewa ya lura al'adar malam jafar duk karatu ko lacca da ya yi sai ya koma ya ji na wani lokaci irin wannan ba za ka kula ba in ba ka ji in kana ji in kai kanka ka ji za ka gyara kanka akan waɗansu abubuwa to shi ma iri na ne mana ba baya iya wannan ji din a ba na ba jin ba na sauraron karatuka na oho hamdala a wanda a wai wato akwai abubuwa da dama na kurakurai da mutum zai yi eh eh wanda in yana ji zai iya gyara makansa da mm. wato wannan da kuma wani lokaci ma sai ka ga mu majalisan mu ma sai ka ga an fara da isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ni dai na kasa ganin me dalilin yin isti'aza din nan ba qur'ani za a karanta ba ko anan mace sunan wajen sanyin zahari ana yi mm. shi mai fara karatu eh a'udhu billahi kibara eh anan mace sanyin eh <laughs> gaskiya ne kuma kaga yanzu hudubar juma'a juma'a yana a uzu billahi nishinan shaitanir rajim ko yana bismillah kawai zai fara da inna alhamdulillah ne hmm. tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ibn mas'ud na hudubatul haja da hudubatul sala haka yace inna alhamdulillah babu basmala saboda haka shi menene hujjar shi a sharih da yace wayabda kaga dai shi abinda imamu suyuti ya faɗa shine وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد بالحمد يا فقه بالحمد me dalilin to kuma sai an kara da basmala na'am eh to ai shi ne, bai shi bai kawo hujjar ba kaga shi al-ethiopi a sharhin sa rahmatullahi alai bai ambaci wannan ba kawai kullu amrin zi balin na'am saboda koyi da qur'ani to ai ba ba ne wannan ko za mutum zai kamanta majalisinsa da tilawan alkur'ani na'am ma karatun da ya ce alimin a wannan wannan akwai sabani tsakanin alqurra hmm. eh, eh, akwai wujuh ne hmm, al-akmal din shine mutum ya yi isti'aza sannan ya basmala in za a yi isti'aza ai wannan isti'aza ce bismillah a to a ita ce dai isti'aza din a ita ce suke cewa kaga hadisin a kullu amrin zibali hadisin abin huraira kullu amrin zibali la yubda'u fihi bilhamd hamd a riwayar ibn majah riwayar ahmad نفس الحديث حديث قرة بن عبد الرحمن نعم. كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع لا يفتح بذكر الله تو آه، آه، ورواه البيهقي عن ابن عن أبي هريرة ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالحسن ومنها آه، روي بألفاظ متعددة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع رواه عبد القادر الرحاوي في الأربعين عن أبي هريرة ورمز له في الجامع الصغير بالضعف <laughs> إيه، ومنها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة رواه الرحاوي آه، عن أبي هريرة an abi huraira akwai wannan akwai wannan risala ta imam ta Sheikh Nasir aiko khutbatul haja ya ta tara turuqul hadith din duk da cewa akwai akwai wannan risala ko na'am ko ba ku ko ba ku santa ba akwai ta eh ايه قال خطبة الحاجة التي كان تو خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف يعلمها أصحابه والتعليف أبو عبد الرحمن محمد آه، ناصر الدين ابن الحاج نوح ابن نجاتي ابن آدم الأشقو الأشقو الأشقودري الألباني آه، خطبة الحاجة نعم في نفس الخطبة كذا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ثم يذكر حاجته في تخريج الخطبة وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط وعائشة رضي الله عنهم وعن تابعي عن تابعي واحد وهو الزهري سنة يكاو حديث ابن مسعود آه، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره alhamdulillah thumma akhrajahu hada inda abi daud wan nasa'i wal hakim wat tayalisi ah, sannan wa hakaza to shi yasa shi al-ithiobi sai ya dauki cewa wannan khutbatul haja din dai wa ablagu ma warada fi dhalika khutbatul haja mas'udin ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'a ah, رواه أبو داود آه، والترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ لابن ماجه وفي أخرى لأبي داود بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا yasa sai ya ce wa inna ma adaltu amma zakarahu ulama fi hadha al-mahall لأن اللائق بمن يشح بدينه ويحرص على تحصيل مطلوبه أن لا يعدل أما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلى غيره dan malamai sun ka kawo abubuwa da dama shi bai kawo ba sai ya tsaya akan abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba zai binciko mana menene hujjarsa na wabtatih bil hamdi bil wannan ƙari ne da yayi ad-dalil a ita ne mai dalilin kullu amrin zibalin la yabda usul bismillahir rahmanir rahim shi dalilin to abinda nake faɗa idan ya tabbata cewa da hadisi ne guda daya aka rawaito shi bi alfazin mukhtalifa kaga shi yasa ma wadansu ma suke cewa hadisi ne muftarif suka kyala wannan suka koma zuwa ga hadisin khutbatul haja idan an rawaito shi bi alfazin mukhtalifa wadansu wata riwaya ta ce la yubda fihi bil hamd wata tace la yubda fihi bi dhikrillah duk dai fa huwa asfa to ta menene menene zai fi bilhamdi din ko ka bi bismillah ko ka kowanne duk ɗaya ne ko ka ai hada ga baki ɗaya saboda yana da shahid daga hadisin hutbatul haja amma na basmala ba shi da ba shi da ba shi da shahid ba shi da shahid don farawa da basmala da ake yi ko kuma ku lura fa ba farawa da tasmiya bane akwai banci tsakanin sammilla da kuma basmil hmm. Eh, bismillah daban take da bismillahir rahmanir rahim mm. ita basmala ta ta'allaq eh, eh, tana da alaka da karatun alqur'ani ne bi dalil an cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana israrinta wajen karatun fatiha da kuma kan cewa kamar yadda qurra suka nuna inda zaka karatun alqur'ani ko da wasatu sura zaka karanta kai basmala illa inda ba basmala wajen iftitah din suratul tauba da kuma wajen waɗansu in za ka yi karatun koma ma aya ce a cikin suratul tauba ba za ka yi basmala ba amma sauran ƙur'an suka ce a'a buɗe suratul tauba ce ba za ka yi ba amma za ka karanta min wasa sura sai ka yi ta a tsakankanin da sai ka yi basmala to ita ko wannan hutuba ba karatun alkur'ani kake ba saboda haka menene munasabar ka yi basmala hmm? Hmm? akwai wani wanda yake da wani wata fa'ida akan wannan almuhim abinci eh hadisin anas fa kullum kanu alqira'a wata riwayar la bismillahir rahmanir rahim eh ai shine ai shine ai wannan shine jam'in da malaman hanabila suka yi na hadisin na kan cewar a saboda fakanu yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim wannan ziyadar suka rufa suna yin ta sirran la jahara eh, eh. jaharan wannan ba wai ibtida'il majlis ko al-awwal eh ibtida'il majlis kan yakun bil basmala wa takun sirran wa takun sirran eh al-basmala takunu sirran eh to ibtida'il dai eh ibtida'il din ne كل أمر بيوا لا لا لا يتوى إيه لا يظهر ولا يعمل لا يفتح إذا ممكن أقول لك أنت إيش كان أنا عايز بسم الله amma kuma a a sirran to ta za a yi ai ba sallah bace sallah ce za ka yi ta sirran amma in dai har za ka zo kai bayani a ka ɓoye bismillah ai ba ka yi istitahi da bismillah ba kawai sai ka fara bayaninka na son in ga a abin nan shi fathul mughith ko ya inda ya ambaci matsalar a cikin musulun ne yana cikin hudubatul haja yana cikin musulun amma shi ma da ba da sigan cewa hudubatul haja ba ne yawwa ga inda shi as-sahawi واحمد الله تعالى وصل على رسوله صلى الله عليه وسلم مع سلام عليه أيضا للخروج من الكراهة التي صرح بها النووي في إفراد أحدهما حفظ ما قدمته في كتابة الحديث في مهمات تستحضر هنا وكذا مع دعاء يليق بالحال في بدء كل مجلس وختمة معا سرا وجهرا وكل ذلك مستحب إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة زاد بعضهم ويكون ذلك بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن ومن أبلغ ذلك أن يقول توقعتنا ga shi nan as-sahawi ya kawo shine الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصل على سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وسيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك التكلان وخص الختم بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أقسم لنا من خشيتك ما ما يحول بيننا وبين معاصيك يزواج كرشان الدعاء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين وما قال ابن الصلاة إنه أبلغ في ذلك قد نوزع فيه فاقتصر على هذا الأو شيء شيخ مشيخ عبد الكريم الخضير yace al'aula al-iqtisaru ala ma ja'a anhu sallallahu alaihi wa sallam wa khutbatul haja sabitatun anhu wa fiha gunya a gani babu basmala shi ma sahawi bai kawo basmala ba saboda haka san a gaskiya mahallu nazar wannan hmm. Hmm. to mu kuma gashi majalisanmu ma har da isti'aza muke karawa Eh? na'am shaidan shaidan da baya zuwa wajen da mala'iku suke kuma shaidan da aka ambaci bismillah ma ba korarsa take ba eh, za a yi mamala isra'ila magana insha Allah ai waɗansu mutane ko announcement za a yi ko sanarwa za a yi sai an yi a ozu billahi eh? eh a to shi ne nake ta bayan bismillah waɗansu ma har isti'aza suke ƙara ba eh, <laughs> bismillah alhamdulillah to kaji kai ma an yi maka an an sarkafo ke kenan a <laughs> eh eh wacce cikin hisunan musulmi wato dai shine dai abin da kamar yadda Sheikh Abdul Karim Al-Khudair ya faɗa al-aula min zalika kulluhu ma sabma ja anhu sallallahu alaihi wasallam khutbatul haja fihi sa'a ai kuma wato khutbatul haja din ma zaka iya iktisari akan ba sai ka faɗa ayoyin ba kamar yadda riwayar Muslim take kun ga ga riwayar Muslim ta khutbatul haja din حديث ابن عباس أن دمادا قدم مكة وكان من أذ شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي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 قال فقال أعيد علي كلماتك هؤلاء فأعادها فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناؤوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطحرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد فإن هؤلاء قوم ضماد ضماد ابن ابن من ضماد من أزد شدوع ضماد عليكم السلام aya alkur'ani ce kuma a wani fake wanda ya fake wanda yana tsarin da eh to bayan bismillah a ya nassin risala jake riwayar take aina hmm. bismillah take na'am <laughs> إن أشر إيه. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آه. آه. آه. ba ita ce a farkon jimlar ba shi ne ina so in ji ne shi ina ya samu a gashi a na'am gashi ga hadisin aiko hadisin ibn abbas ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين هذه رواية مسلم arifiyin ba fa'iza fihi bismillah haka ma take a cikin bukhari fa'iza fihi bismillahir rahmanir rahim an fara da bismillah eh wacan wasiƙa to aiki ne kamar mata Sulaiman Inna min Sulaiman wa 'inna bismillahir rahmanir rahim wasiƙa a to ai wasiƙa ce wani wasiƙa kake yi majalisi ba kake yi a ai mu bambance majalisi da me yafi kama da ba ko da rubutun wasiƙa to a ba bismillah ta zo bude ta da bismillah da hamdala kuma hamdala din ne anil basmala ba ma so mu tsananta ne mu ce wanda duk suke bismillah in za su fara hudu ba sun yi bid'a <laughs> amma ka san yan zafi za su iya wannan ce duk mai bismillah kafin ya hudu ba ya yayi bid'a ba ta zo ba abin da ya zo shi ne shine ba ha innal alhamdulillah hmm. hmm. hmm. bari mu ga wajen adabul imla mu gani yawanci za ga sun faɗa ai cewa idan za a yi imla idan shi malami wannan ana magana idan shi malami shine zai shine yake shine yake tahdif to idan kuma alqira'atu ala sheikh ne fa hmm, idan alqira'a ala sheikh za a yi hmm. eh, shi shi ne zan nema ya ya ya eh. min eh, to duk zamu gani da ai zamu zo majalisar ibla yadda ake na'am mu dai mu kyale tirmisi akan basmalarsa da ya faɗa addalil aina dalil eh, ku tambaye ku tambaya aina dalil ba mu ce la dalila ba lakin aina dalil <laughs> sai a duba wanda duk ya samu ya kawo mana fa'ida <laughs> kwarai da gaske annabi a jaddu min al-isbat ba mi nafi ba eh ba mi nafi ba <laughs> Eh, kuma istifamin da muka yi ba istifami inkari ba ne <laughs> eh, shi ne ce hadisi ne mutarif kullu amrin dibalin ba ai shi ne an mai kawo eh to ai shi ne ce to da wanne ne za ka yi da wani lafazi za ka yi aiki za ka yi aiki la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim ko la yubda'u fihi bil hamd ko la yubda'u fihi bi dhikrillah wanne zaka yi wanne ne ba wanne ba saboda ya samu karfi da khutbatul haja eh eh na'am tasmiya eh to shine me mahallinta me mahallinta in ka yi hamdala ba ta wadatar akan tasmiya din ba sai dai kawai inda za a ce ana koyi za a kwaikwayi alkur'ani ne za a kwaikwayi alkur'ani don fatiha an bude ta da basmala eh to amma ba fa'isi ne ba fatiha ba ce wannan kudu ba ce kuma in za a yi tabarruki da sunan Allah hamdala sunan Allah ne majalisi ne Hmm. shi yasa dai eh? hmm. hmm. na mu ci gaba a rama na <coughs> kattatmimi lahu kamar yadda kuma za ka ƙare majalisin shi ma in ka zo ƙara majalisin wato ka ƙare shi da hamdala ɗin da hamdala a turmisi to shi ne ai to shi ne ai in ka ƙara majalisi da basmala kaga inda za ka gane cewa ƙarin da ya yi akwai nazar a ciki alhamdulillah بالحمد لله عز وجل دا الحمد لله عز وجل وصلاتي والتسليم على رسول الله دكما سل صلاتي دسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ ما ورد في الصلاه عليه الصلاه الابراهيميه المتفق على اخراجها في الصحيحين وغيرهما وهي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وتشيء هكذا كنا شيني صلاة سننكم دسلم الدبن قال ابن الصلاح ابن الصلاح يتي daga mafi wato isa matuka da zai buɗe majalisi da shi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin hmm, akmal alhamdi ala kulli hal akmal alhamdi ko jindar maf'ul mutlaq akmal alhamdi ala kulli hal mafi cikar yabo akan a kowane hali kuma salati da sallama cikakku a a cika kai ala sayyidil mursalin kan shugaban manzanni kullama zakarahu zakirun ko yaushe masu ambato suka ambace shi da ko yaushe gafalallu suka gafala gabarin ambatansa wannan suna yau duk ku lura da malaman shafi'iya inda malaman shafi'iya za su kawo salati sai sun kawo wannan saboda shine salatin shafi'i a cikin ar-risala da shi ya bude salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ar-risala Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu adh-dhakirun wa kullama ghafala an dhikrihi al-ghafilun to shafi'iyya sun rike wannan har ma waɗannan suna cewa wannan shine afdalus sala <laughs> baya cikin na ibrahimiyya a wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewa salaf wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a musamman a ko a cikin risa a cikin rubutu wannan bai nuna suna taqayyudi da a salatin ibrahimiyya ba eh bal umuman wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ibnu mas'ud yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba a cikin ibrahimiyya ba allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala khatami anbiya'ika Allah yana cikin jila'ul afham dai mm, mm, na ibn qayyim ban rike a lafazin gabaki daya amma dai haka ya fara Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala nabiyyika nabi Muhammadin nabiyir rahma hmm. za shi dai an yi magana akan isnadin hadisin bana mantawa cewa akwai mas'udi al-mas'udi ikhtalata bi akhirih to kun san kuma ikhtilat illa ne to amma waɗanda suka ruwaito daga waɗanda suka ruwaito hadisin daga mas'udi za'ida ibn qudama da sufyanu thauri wa ghayruhum na kirga su wajen su su biyar ba su sabani akan lafazin ba to alamar karban hadisin al-mukhtalif as-siqat su ruwaito hadisin daga wajen sa ba su ibtirabi ba wanda yake nuna cewa ya kiyaye hadisin hmm, bai rikice ba <laughs> Eh, wannan a cikin jilawul afam ina tun muna kulliya da na gani ne bahas ne ta aliki akan wannan a dukkaninsu ba a san lokacin da suka yi sama'i daga wajensa ba mm, ba a sani ba to haka in ba a sani ba illar tana nan in an sani dama shi kenan idan qablal ikhtilaf ne babu illa amma in ba a san lokacin ba ko kuma sun ji bayan ikhtilaf to ɗaya daga cikin abin da yake kore wannan illar ta ikhtilaf ɗin, ya zama to sun yi ittifaki wajen riwaya su eh, sun yi an samu mutaba'a sun bibiyi juna duk da yake hadisin sa ne in suka yi ittifaki ya nuna kan cewa babat ta alhadis eh. <laughs> na'am اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نعم نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون سائلون وأن يتي ويستهن ومن أبلغ ما شيني يكاو to shi wannan lafuzan shine shi al-Ethiopi yake cewa shi bai kawo shi ba saboda mafi kyau shine wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine khutbatul haja da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sigar da ta zo na'am karshen magana kenan وذلك بعد قراءة ƙari'in hasanar sauti. wannan akwai a risala ta shehu abdullahi gwandu akan shi ma dai akan adabul al'alim wal muta'allim shi ma ya ɗan kakawo da istihadinsa da irin abin da mutum zai yi na ibn al-hajj daga ciki ya istikhlasinta na'am na'am na'am wallahi na manta sunanta tana nan dai ina da ita dai ranar da naje Sokoto na siyo ta shine nake gani iktisar din a muktasar ne da abin da ya kawo abin da yake da alaka da adabul muta'allim wal wal adabul alim wal muta'allim amma na sunan risalar ban rike shi ba insha Allah Man nura ta tuna mun zan ɗauko sati mai zuwa ko na ɗauko na ɗauki hoton sai a tura a durusu a halakar ilmiya sai ku gani eh, na'am na'am jema akwai abin da zan tura na mancan to baka tuna mun ba ma nura تعلق eh. <laughs> eh, alaina <laughs> na'am wannan bayan kira'ar ƙari'i hasanar sauti mai kyakkyawan sauti kamar yadda ya zo a cikin at-taqrib abin da yasa aka ce hasanar saut a sami wanda yake hasanar saut saboda annab sallallahu alaihi wasallam yana yana ce ma abu musa al-ash'ari laqad utiya mizmar min mazamiri ali dawud har a shi kansa idan yanda ake sauraron kira'arsa eh, hatul mu'minin suka ce suna sauraron kira'arsa ya ce ai annab sallallahu alaihi wasallam kai yana sauraron kira'arsa ya ce ai da na sani ya rasulullah la habbartuhu tahbira da na kawata shi kawatawa to saboda haka a samu wanda yake mai kyakkyawan murya karatu ana so dan to menene hikimar yin wannan mm. na'am na'am <laughs> wane liman ko wai ga hadisin kuma mastama Allahu li shay'in istima'ihi li a qira'ati nabiyin hassan sauti bil qur'an ko ya lafazin hadisin yake ne ma abin allahu eh wannan a na'am an yi karatun alkur'ani kamar in za mu fara sai a samu wani ya tilawa bayan gama Mm. Mm. eh to amma sunnar sunnar sunnar malaman hadisi ce eh, ga shi ma azina Allah li shay'in ka iznihi li nabiyyin yataghanna bil qur'an ah. na'am mutaqaddimin to bari mu gani ai shine gashi zan kawo muku ai mustanadin nasa a ah, kawai dai ina so ne sai na ga ingancin hadisin kafin na faɗa eh, eh yawwa eh idan jitama uku إذا سمعوا تذاكروا العلم وقرأوا ما لا يقرأ به باء باء خليل na'am yace me eh riwayar hakim ba kana kawo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh ذاكروا العلم فقد روى الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا السورة آه، إيه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة نياتي نعم، أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي أن أبي نبرة نبرة نبا نصرة وعزاه في التقريب في التدريب للحاكم في المستدرك ولم أجده amma nan gashi ya same shi daga al-ethiopi ya ce wa huwa fil mustadrak al 94 ga مستدرك nan da Allah bar mu gani mita dan nima a cikin nan a cikin eh juz' al amma ba wannan taba'an nake so ba akwai ta tabar asali ta kadima din mai juz'i hudu sannan wata doguwa mandore na kaita yau ga can sama ko can eh ko ba ita bace buhari ne na'am eh kawo ta mu gani amma gaskiya la qad la nastafidu minha tunda duba safa 94 ka gani ga shi da hadisin yana a cikin hadisu Affan ibn Muslim risal a juz'u Affan ibn Muslim mursalan an abi nadra mursalan hmm, babu Abu Sa'id Hmm? Hmm. Eh. Eh, wani lokaci za ga wani lokaci tasirantuwa da ba ne tasirantuwa da khutaba ne ni ma ba na son wannan lafzan eh as'ad don annabi sallallahu alaihi wasallam ai yafi karfin asifan tashi da as'ad <laughs> wannan wannan ai sifa ne na sifa ce ta madh amma in in ka nuna cewa shaddu sa'adatan wannan ne al'asul wajen sai daga kamar kalmar ce almadis din bai kai eh, abin nan ba amma ai ba a ce ba za ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin da ya zo ba ko gaskiya wato wannan hadisin a cikin sai dai mun duba ita nushar mustadrak yunzar fi al-mustadrak amma dai gashi dai a cikin nusa hatsin shamila ba ya samu mana hadisin ba da inda dai muke kokarin ba a ciki na'am hadisin ta jama'u ilm to ai shine ai majalisin ilimi din kenan wa qara'u sura akwai shahid akan hadisin al-muhim al zo yazo a riwaya mursalan da kuma almarasil a cikin irin wannan za a iya hujja da su gashi a cikin juz'u amfan ibn Muslim haddathana Shu'ba an ba'ana Ali ibn al-Hakam an Abi Nadra sai dai ban san Ali ibn man Ali ibn al-Hakam an Abi Nadra qal kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi sallam idza ijtama'u tadhakaru al-ilm wa qara'u sura to kuma Abu Nadra zai iya fada tunda ya riski Abu Sa'id tabi'i ne saboda haka zai iya cewa sahabbai suna haka saboda haka ma wannan wannan ma ya wadatar da mu جزء عفان ابن مسلم الصفار علي علي ابن الحكم علي <coughs> ابن الحكم علي ابن الحكم ابن ذبيان الأنصاري المروزي المؤذن ثقة يغرب من صغار التاسعة مات سنة ست وعشرين وقيل عشرين شيني دي وند زي رسكي شعبة ثقة يغرب سو ذاك ما عندك مشكلة أما عفوا باشي بني شعبة عن علي علي ابن الحكم البناني ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة من الخامسة مات سنة إحدى وثلاثين ومئة نعم ودعاء من المحدث ودعاء من المحدث ده كما الدعاء ده شيء المحدث يليق بالحال واند يداتي دحال da halin ومن أهمه هنا الدعاء بالتوفيق والإعانة والعثمة daga mafi daga mafi muhimmancin ita addu'ar a nan addu'a da taufiƙi da kuma al'i'ana taimakon Allah wal isma da kuma kariyarsa kamar ya ce Allah ka tabbatar da zuciyata ka wato ka ka gudanar da gaskiya akan harshe na ka buɗe ma masu zama a wajen wannan majalisi irin buɗe buɗe-buɗen da kake yi ga masana Allah hmm. ah, shi al-ethiopi ya ce faƙar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tahibbul jawami aminar du'a wa ya da'u ma cewa ha hadithu anas كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنها ما أخرجه الترمذي واحد سنة والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ذو الشيء طبعا انا اذا تبدا تشوا ختمه ما كان يقوم حتى يدعو Um, kuma a wata riwayar cewa idan sahabbai suka zo masa sallallahu alaihi wasallam ba sa tafiya sai musu wannan addu'a a riwayar riwayar Tirmidhi ko wa minha ma akhrajahu an-Nasa'i wal Hakim an Anas kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqna ilman yanfa'uni وزاد النسائي في رواية عن أبي هريرة وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وأولى ما يختم به المجلس ما رواه النسائي عن رافع بن خديج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرى إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فقال قلنا يا رسول الله إن هذه كلمات إن هذه كلمات أحدثتها أحدثتهن قال أجل جاءني جبريل فقال يا محمد كن كفارات المجلس صححه الحاكم وأخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة مختصرا بسند جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم الله له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ya kuma kasance mustaqbilan mai fuskanta nan ya ce mustaqbilan lil qiblati wato mai fuskantar alqibla kuma mai fuskantar su alhadirin mazauna majalisin gaba daya gabaki ɗayansu saboda hadisin ibn umar allah ya da su marfu'an akramul majalisi ma tuqbila bihi al-qibla mafi gir mafi wato darajar majalisai shine wanda aka fuskanci alqibla da shi ma ma ma martabat hadha al-hadith na'am وقال علامة الألباني ضعيف الترميم والتهذيب ضعيف جدا فيه حمزة ابن أبي حمزة وهو متروك amma shi ya ce rawahu tabarani bi sanadin hasan ko shi al-mu'allif ko na kasa ne na abu huraira ne to to na'am abu ya ala hmm. musaba yana da mai karantarwa ko kusurwa masu sauraron a mai karantarwar dai ko inda ba zai yi a ce dusun fuskanci alkiblar ba لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة أتين سلسلة الصحيحة والضعيفة أتين سلسلة الضعيفة وهو ضعيف أشرف المجالس ما استقبل به القبلة أتين ضعيف الجامع الصغير طبراني في الأوسط وفي الكبير وفي الصغير نعم <coughs> نعم. نعم آه. al ne ai haka yace ai wada'a wa du'a'in min al-muhaddis yaliqu bil hal da hadisin abi huraira radiyallahu anhu har wa yau إن لكل شيء سيدا آه. وإن سيد المجالس قبالة القبلة يكي كون أبينا دا كما مجالس قبالة القبلة wanda ake fuskantar alƙibla da shi a tabarani ya ruwaito shi bi sanadin hasan haka ya ce eh, haka al'albani ma ina ganin ya sa shi a cikin as-sahiha ya ce ina likulli shay'in sayyida wa ina sayyida al-majalis qubalat al-qibla eh. wa hasana isnaduhu al-munziri ma thumma al na'am eh sahibul majma'a hmm. Habib بسند نعم وقال حبيب ابن ابي ثابت حبيب ابن ابي ثابت yana daga cikin sunna idan mutum ya zanta ma mutane hadisi ya fuskance su gabaki daya shine muqbilan alaihim din akan wannan ne aikin mafiya yawa a wajen darussa musamman ma a masallaci na harami wani waɗansu su sukan zauna domin su bayar da darasi suna juya ma ƙibla baya mutane kuma suna gabansa ana kiyasi akan alkhutba ko kaga a kutuba ba ai ba bai fuskanci kibla ba amma ya fuskanci mutane to kuma abin da shi asali suyuti ya faɗa kenan a cikin a cikin abin nan alfiyarsa hmm. kuma saboda halayensa alaihi sallallahu alaihi wasallam a wajen wa'azozinsa ya yi musu hudu ba wa huwa alhali yana juya baya da kibla yana fuskantar mutane Sashen malamai masu tabbatar da al'amuran ilimi ya ce hikima a cikin wannan cewa ita suna kasancewar mimbari yana wato a gaban majalisi da kuma a ce zai fuskanci ibla tare da wannan sai ya zamanto wannan ya fita daga wato manufar yin wato zance domin zai zamanto a lokacin nan yana zance da waɗanda suke bayansa ne da an sanya mimbari ku a can ƙarshen masallaci da ya sanya mimbarin a ƙarshen masallaci ya fuskanci ƙibla idan su kuma mutanen suka juya masa suka fuskanci alƙibla shi ma dai wannan ya fita daga cikin manufan wato yin zance kamar yadda ya gabata idan kuma suka fuskance shi suka juya ma kibla baya sai ya zamanto barin fuskantar alkibla ga jama'a masu yawa ya lizumta barin fuskantar kiblan ga ɗaya ashalu ya fi sauƙi ka tunani duk akwai wannan bukatar wannan dogon bayani ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba shikenan kuma yace kowa ya fuskanci a fuskan a cikin hadisin juma'a ya fuskanci liman hmm. alhamdulillah to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk